jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi ne na talata wanda ya daidai da yanin 21 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara 438 daidai da 12 ga watan Septemba shekara ta da sha 2017 wannan shine kasar na talatin da bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi da ke koyar da mu watan kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan tsira watan littafin arba'u na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud al-misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya ƙara sa mata albarka da ma idan ba manta ba man gama karatun watan gaba ta 28 kafin mu tafi hutu na watan sallah wacce ta mana magana akan watan ɗaga ɗan uwanka musulmi ƙafa ya masa sassauci da sauƙi cikin mu'amala tsakaninka da shi kar ka zama mai kaushi mara daɗin hulɗa Allah ya ce wa annabi walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli da ka zama mai kaushin hali ka zama mara daɗin hulɗa ba ka da daɗin hulɗa kai duk wanda zai harka da kai sai dai ya haƙuri da kai kai ba za ka yi haƙuri da shi ba allah ya ce wa annabi da ka zama mara mai kaushin hali an gane ko to da sun watse a kewayenka da sun watse sai rabu da kai an gane ko allah ya ce wa annabi ka yi haƙuri ka kau da kai a kan duk abin da za su yi maka a yau za mu tashi siffa ta talatin daga cikin jeren giyar sabbofi na kyawawan ɗabi'u da halaye na farin jakada annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce saffu watan kau da kai jama'a kun gani kun san akwai haƙuri idan wani ya maka abu na ba daidai ba aka ce wane ya haƙuri ka ce na haƙura to bayan haƙuri kuma akwai kau da kai kada nan gaba wani abu ya ƙara faruwa ka ɗauko wancan abin na baya da aka baka haƙuri ka ce ka haƙura idan wani abu ya faru ka ƙara dawo da abin to ya nuna dama ba ka yi haƙuri ba in kuma ka yi haƙuri kai ba mai kau da kai ba ne a kan abin da aka yi ma shi yasa allah ƙur'ani ma yake cewa wa in ta'afu wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha rahim kun ji asalin aya wa in ta'fu in mutum yi ma ba daidai ba ka yafe mai ka ga ya da ba wa tasfahu kuma ka kauda kai shine asfahu wa tagfiru ka kuma ce na yafi ma na gafarta ma to fa inna allaha gafurur rahim dama Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne haka yake so jama'a bari ku ji don wanda ke wurin nan ko yake saurare na ta kowace irin hanya yanzu nan in yi tunani ya san ya taɓa yi ma Allah wani abu wanda ba a duniya ba ko a lahira ba zai so Allah ya nuna ma wani ya ga ba don wanda ke wurin nan da duk wanda ke saurare na yana nan ya taɓa yi ma Allah wani abu ko a duniya ba zai so Allah ya nuna ba a lahira ma ba zai so Allah ya nuna ba an gane don haka ya yi nafila hala cikin dare ko ya yi azumin nafila ya yi talla cikin dare ko ya yi azumin nafila ko ya karanta alkur'ani ko ma ya daga hannu ya talaki jama'ar musulmi ya yi tawassuli da sunayen allah tsarkaka da siffofin allah maɗaukaka ya ce allah ka gafarta mu allah ka yafe mu ubangiji ce ya yafe mai sai kuma ya gafarta mai to idan aka je lahira a cikin lissafin abubuwan da kai ma Allah jama'a abin nan da Allah ya yafi ya gafarta ma ba fa za a dawo da shi ba ba za a taba nuna kayan abin ba jama'a kun gane ina son ku gane duk wanda ya ce ya yafi to ya ji tsoron Allah kar ya rika ɗauko abin a gaba yana cewa ai haka da ya taɓa yi min kaza ya taɓa yi min kaza bayan ka yafi to ka'idar yafiya Allah ya ce wa in tafu wa tasfa idan ka ya shi shine tafu kayi afuwa ka ya fi wa tasfa kuma idan kun kau da kai ku yafi ku kau da kai wa tagfiru kuma ka ce abinda kai min wurin Allah ina roƙa maka ya gafarta maka to fa inna Allah ghafurur rahim ka san wani idan kai mai abu ko da ya ce ya yafe to abin na nan fa jama'a kun gani shi baya da kau da kai yana nan abin duk ɗan abu inda ya faru sai ya ɗauko wancan na daɗi. jama'a kun gane ku don zatin allah duk wanda ya maka abu ka ce ka yafi ka kau da kai amma in ka kau da kai to me ya amfanin ya fiyar da kai an gane kuma wannan ba dalili ba ne ka ci gaba da yin abin da zai zama na cutar da mutane don shari'a ta ce su yafe, su kau da kai su roƙi allah ya gafarta ma ko su su gafarta maka abin da kai musu ba dalili ba ne na ka ci gaba da abubuwan cutar da su an gane allah ka shiryar da mu Malam ya ce kalallahu ta'ala li habibihi sallallahu alaihi wa alihi jama'a allah maɗaukakin sarki ya ce wa haƙiƙanin masoyinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi a ƙur'ani cikin suratul hashiri aya ta tara allah ya ce wa annabi fasfah fasfahi safhal jami'a ka kau da kai kan abin da wasu suka yi maka na ba daidai ba kau da kai mai kyau kau da kai da kai kan abin da aka yi maka na ba daidai ba in dai mai kyau to ba ka karata da magana jama'a kun gani amma in ka ce kaya hakuri ka kau da kai amma kana ta da magana duk ɗan abin da ya faru to wannan ba kau da kai ba ne kyakkyawa ko mai kyau allah ka shiryar da mu malam sai ce fakanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya afu da ma manzan Allah a sa duk abin da kai mai yana yafi ma yana ma afuwa wa kuma yana kau da kai wa kuma yana sassauta maka yana ɗaga maka ƙafa yana kau da kai kullaman a ilai duk wanda ya abin munanawa ga annabi annabi yana yafi mai yana kau da kai yana daga mai kafa yana sassauta masa an gane duk wanda ya muna nawa annabi annabi sai ya yafi mai jama'a sai da annabi ya addu'a ya Allah duk wanda ya abin da na ce Allah ya tsine mai Allah ka mai da wannan tsiniwar ta zama rahama da gafara ga zunuban shira na alkiyama kuma Allah ya ce ya ansa duk wanda ya abin da na ce Allah ya tsine mai musulmi annabi ya ce ya Allah wannan tsinuwar da na yi masa Allah ka mai da isa ta zama rahama jin kai da kuma gafara ga zunuban shi a ranar alkiyama Allah ji ba awa da manzan Allah duk abin da kai mai zai yafi da ma kun gani ba wani wanda za a ce ran kiyama a aji shi yana musulmi tsakanin shi da annabi a yi musu shari'a da abin da kaiwa annabi ana fatan ma dai ba za ka yi ba amma in kayi kana musulmi a cikin yanda aka san annabi ba zai yarda a yi shari'a tsakaninka da shi ba a gaban allah kana musulmi yana annabi muhammadu ya yafe maka a wannan ya sa na umar ya ɗau hannu an gane yana ɗaga hannu yana cewa ya ubangiji duk wanda ya cutar da ni allah na yafe masa ka zama shida kai ma allah ka yafe masa ka yi haƙuri da abin da ya na cutar da ni ni dai na yafe masa allah ina roƙon kai ma ka yafe masa sai umar ya ɗaga hannu ya ce ya allah ina roƙonka saboda ka allah saboda tausayinka allah Kar aje na a gaban ka ni da wani musulmi ka ce za ka yi mana shari'a a kan ya cutar da ni allah na yafe masa allah kai ma ka yafe masa allah na yafe masa allah ka yafe masa da ma haka sai na umar zai ta yi cikin dare haya fashe da kuka allah kar aje ni ni da musulmi a ka. ka ce za ka yi mana shari'a a kan ya cutar da ni allah ka yi haƙuri ni dai na yafe masa allah ka yi haƙuri ni dai na yafe masa jama'a kun gane shi yasa ranar da abu atal majusi ya zindima masa wuka tanan nan kwibinsa a gadon baya daidai inda ba kashi ba ne nan inda tsoka ce da ya zindima mai wuka sai da ta fito ta gaba jama'ar musulmi da sayid na umar ya ga ya kai dare garin allah ya waye yana cewa a miƙo masa farau-farau da ya sa a baki ya sha sai ya ga ruwan farau farar na zubowa ta inda aka fasa mai doka sai zuciya ta ba shi cewa da tunani sai ya zo mai da wahala ya rayu sai ya tambaya wanda ya mun wannan aika-aika waye shi sai aka ce an kamo shi kamun a kama shi a hannu a riƙe sai da ya kashe mutum sha bakwai jama'a kun gane ku a cikin sahabban ne fa waɗanda suna cikin masallacin duk wanda ya bi su wuka ce mai guba kaifi bi na taɓa zana muku hotonta haka ya rike ta nan kaifi ne can kaifi ne a haka duk wanda ya ta nan da ya burma mai to dama da guba akan kaifin kaifin na taɓa jininka shi kenan da ya yi haka wanda ya sama ta nan haka jama'a kun gane ku ai kun ga koyawa in ana son a yi saurin kashe mutum a harbe shi da bindiga amma bullet in ya zama mai guba wallahi a ƙasar na wani babban soja da na mai bayanin harbin da na gani a jikin malam awal sai ya ce wannan bullet din mai guba ne ayin da ya karce ka sai dai in bai taba jinin ka ba za ka rayu ba jama'a kun gane ko to irin haka yi sai da ya kashe mutum sha bakwai aka ce mai aiwa ne kawai sai aka ji umar sai na umar ya ce alhamdulillah gashi an kashe gashi an ma illa da dauya ya ka rayu an gaya maka waye kuma kana cewa ka gode Allah ya ce i ba na son Allah ya tashe ni a gabansa da wani musulmi ya ce zai mana shari'a don ya cutar da ni to in dai ka kashe wani to ko kai ka yafe da kanka ko ɗan uwanka sun yafe da kansu to shi fa Allah ba zai yafe ba saboda ai shi ba shi yi makan sharan ba su ma 'yan uwanka da suka yafe suna da dama amma ba su suka yi makaran ba shi Allah da ya ran to shi zai yafe shi sa Allah Qur'ani ya ce wa man qatala mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wanda duk ya kashe mumini ba gaira babu dalili to wannan sakamakon abin da ya shine wutar jahannama kuma zai zauna cikin ta zama na dindindin babu ranar fita jama'a kun gane ku to sayid na umar sai ga ba majushe ne mai aikin nan ta gaba ba musulmi ba ne saboda ya san in musulmi ne mai aikin nan ko fa da nake addu'a na yafi to Allah fa ba zai yafi ba jama'ar musulmi kun gane ku Allahu akbar fa kana nabiyyu صلى الله عليه وآله wa يعفو ويسمح ويسامح كل من أساء إليه دما دوان ديمونا ناوى النبي wanda ya ce masa yana kau da kai yana sassauta masa li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana la yaghdabu li nafsi wannan yana da kyau kowa ya kiyaye irin waɗannan ka'idojin na yanda a siffofin annabi yake domin manzan Allah ya kasance layak dab ya fushi ran shi baya baci le nafsihi saboda an mai abin da ya cutar da shi annabi ba zai fushi ba ran shi ba zai baci ba inda shi ka cutar wa inna ma kana yaqdabu jama'a dabu na yin fushi ne ran manzan Allah yana ɓaci ne idan tuhikat hurmatullahi azza wajal in an keta alfarma ubangiji mai girma da ɗaukaka da buwaya inda ya kake ta alfarma ubangiji to anan ne ake ganin fushin annabi amma ya annabi ka cutar a ga ya fushi baya haka ina ma a ce kowannen mu zai zama irin haka inda ya fasinali kai aka yi ma'amu ga ya ku in za a ga ka to a ga ka taɓa addini amma don ni fasinal kai min abu to in yi haƙuri mana jama'a kun gane don kada a ji kan musulmi don kada a ga kan musulmi yaro, don kada a ga musulmi wannan na kin wannan ma kun gani babu abin da munafukai ba su ba na cutar da annabi su sai na umar taro suka yi suka zo gaban annabi ya rasulallahi waɗannan mutane ji irin abin da suke ma bai kamata fa a basu ba kai mana izini mu mu kakkashe su annabi ya ce haba umar ba ku gudun duniya ta rika cewa muhammadu ya koma yana kashe mutanensa da ma ku gane ku to da duk musulmi zai ɗauka in shi fasinal aka yi ma'abu na cutarwa kada ya fushi amma in an taɓa alfarma addini to a ne ake so a ga kayi fushi a ne ake so a ga ɓacin ranka amma ba wai kai aka yi wa abu ba jama'a kun gane babu abin da shedan yake so ya gani a tsakanin musulmi kamar in maka abu ranka ya ɓaci an gane ku idan ranka ya ɓaci kai kuma ka ce sai ka rama yin abin da nema kai ma sai ka ɓata raina to kana mun zan ƙara ma to shedan daga cikin abin da yake so shine ya ga musulmi wannan ya tsaya nan wannan ya tsaya nan a duniya ba abin da shaidan yake so ya gani kamar waɗanda suke tare ga sirar ku. karanta hadisin muslim annabi ya ce duk duniya babu abin da shaidan yake so ya gani kamar mata da miji auren siyara suna tarafa ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya ga auren siyara babu abin da shaidan ke so kamar wannan babu abin da shekan ke so kai mai ya kan musulmi yaro. yana ganin musulmi sun samu matsala a tsakaninsu to ya samu dama na yin yadda ya so na taimaka ma kowane ɓangare wurin yin abin da da kansu su musulmi za su lalata addini jama'a kun gani amma da yi maka haƙura to shi ɗan ya ji kunya annabi ya ce shi ɗan yana zuwa wa kana arshuhu alal ma gadan mulkin shi ɗan in garin allah ya waye sai ya ɗora shi a kan ruwa wasu malamai na zamani suna cewa shi ne daidai bamuda triangle ɗin daidai nan ne yake aje karaga ko gadon mulkinsa duk yaran shi shedanu sai su zo su tare su kewaye shi sanda za su tafiya raba musu aiki sai ya ce to ga rawani ko ga kambi kowa ya je yiwu abin da yiwu in ya dawo wanda na ga ya shi ya fi shi zan nada wasu sai su nan gabas in ji annabi wasu su arewa wasu su kudu wasu su yamma da ma haka za su je ɓanna iri-iri na ayyukan saba wa ubangiji zai tura su za su je su ta sa ana yi an gane idan suka tasa wani sai luwaɗi idan suka tasa wata sai ce maɗugo yan sun tasa wani da wata sai sun yi zina yan sun tasa wani sai ya sata idan sun tasa wani sai ya yi kisan kai idan duk abin da ka san na laifi ne to haka shaidanin da ya tura za su je su matsa ma wani sai ya ji ya yi ma Allah wannan mugun abu to haka za su dawo duk gayyarsu kowa lokacin dawa in yi in suka dawo annabi ya ce shi asalin shi ɗan ɗin. sai ya tambaye ka kai da kai nan me ka sa aka yi na saba ma Allah sai ce na sa an yi zina ai da na tasa su sai ce da Allah shi ba za a naɗa ka ba ba za a baka kalli ba wannan sai ce ai ni luwaɗi na sa aka yi kai kai ma ta shi da Allah sai wannan ya ce ni na sa an yi sata kai da Allah ta shiga bahu haka zai ta yi fa to ni na sa an yi kisan kai ce ta shiga ba da da ma haka ayyukan laifi iri-iri hadisi ne sahihi yana cikin musulun. za su ta cewa sun sa an yi ya ce gafara ba za a naɗa ka ba duk wanda ya zo ya ce sai ce ta shiga ba da ba za a naɗa ka ba wani na zuwa sai aikata ɗaya sai ce aini na samu wani miji da matarsa suna zaunan lafiya sai na saƙa tunani mara kyau a zuciye shi kawai sai ya mata wani irin kallo tana kallon ya mata kallon sai na ingiza ta ce ji irin kallon da yake mata sai ranta ya ɓaci ta ce to wani irin kallo ne wannan sai na ingiza ta ce an mutu ki abinda za ki sai ta gasa mai magana sai rigima a ƙarshe sai ya rubuta takarda ya ce ya sake ta annabi ya ce asalin shi dan sai ya ce mai anta anta anta kai zan naɗa yau kai ke da kalli yau kai ne nawa kai ne babban cikinsu saboda ya raba tsakanin mata da miji ya raba tsakanin musulmi da musulmi jama'a kun gane ku kuma duk abin da ke jan haka asali shi ne fushi duk abin da mijinki zai miki in dai baki yadda kin yi fushi ba da wuya a ce ki maganar da za ta ja ya ke ki duk abin da matarka za ce ma inda dai baka yadda ɗan ya samu dama a kanka ba ka yi fushi da wuya ka ga ta kai ga aisaki shi sa ka ga wani mutum ai annabi ya jiyo shi an tari kan shi ana ta ba shi haƙuri don allah ka yi haƙuri yana wallahi tallahi ba zan haƙura ba don allah ka kalli girman allah ka yi haƙuri yana wallahi tallahi ba zan haƙura ba ashe annabi ya ji yana ta rantsuwa ba zai yafe ba annabi sai ya taso ya ce waye na ji yana rantsuwa da Allah bayan ana roƙon shi ya haƙuri don Allah sai aka ce mai wane sai annabi ya ce ni ko kunga na san abin da da zai daure ya faɗi la zahaba anhu ma yaji abin nan da ke damun shi da ya sa ya fushi ana ya haƙuri don Allah yana ba zai haƙura ba abin da yanzu ya neme shi ya rasa a zuci. da yanzu na wannan fushin ya kwarai aka ce menene ya rasulallahi ya ce da zai ce a ozu billahi mina raji wani sai ya bazama a guje je taba shi ce kai manzan allah ya jiyo ka ya ce ya san abin da da za ka faɗi damu wannan da fushin nan naka da ya kwaranyi kawai ta yaka ya ce me ya ce ka ce a ozu billahi mina shaitanin raji wala ya kawai ta ya faɗa yana ya ce to koma ya wuce ashe dama shaitan ne jama'a kun gane ku to dole ne musulmi ya san baya yin fushi saboda shi an cutar da shi a ka'idan mabiyin annabi inda kai aka cutar ba komai ai ba addini aka cutar ba musamman ne idan ɗan uwanka musulmi ne ya cutar da kai abinda muke magana ke jama'a kun gani saboda kar a ji kanka da ɗan uwanka musulmi shedan yana so ya ga musulmi sun rabu kuma shi ke wannan aikin jama'a kun gani shi ta ko faɗi in faɗa ka faɗi in faɗa Allah ƙur'ani ya ce wala fa tafshalu wata habari uku. muna tsayawa muka kama jayayya shi nan. jayayya ma ba wai a ji muna rikici ba Allah ya tsari mala yake ce mana saboda annabi ya kasance a yanda kyakkyawar ɗabi'arsa take baya fushi saboda an cutar da shi a karan kansa inda shi ka cutar ba komai a to ba za ku tuna hadisin da mara karanta ba ɗari ku salihain an kawo dukiya an tara kafin annabi ya zo aikin rabo wani ba ka kawai ɗaga hannu ya shaƙe manzan Allah ya kalli dukiyan nan da aka tara raba fa annabi amma ya ce ai dukiyar nan ba ta ubanka bace ka bari ni ba a'udhu billah haka fa ya ce wa annabi annabi ya ce tabbas ba ta ubana bane amma su ke ni kadi ba ya saki manzon Allah ya ce mai ɗiba ba ku shi annabi ai shi aka wa jama'a kun gari sai ya shimfiɗa mayafin shi ya dinga ɗiba yana zuba ya dinga ɗiba yana zuba sai da ya matsar mayafin fam da kayan ya ɗaure da ƙyar ya duka ya yunkuri ya ɗauka ya kasa sai ya kalli manzan Allah ya ce ya rasula da Allah tsorani sai annabi ya ce a'a ai wasu za su zo su ce suna so kai dai rage yanda za ka iya ɗauka ya ɗan rage kaɗan ya ƙara ɗaurewa da ya yunkura ya kasa ya ce to yanzu ne ya ce a'a ai wasu za su zo su ce suna so ka ba iyayen da za ka iya ɗauka ne annan da ya fushi ba ɗiba iyayen da za ka iya ɗauka ne saboda wasu in sun zo su samu jama'a kun gani karka yadda in kai aka cutar in dai kai aka cutar ka cewa za ka ɗauki wani mataki sakamakon fushi da zai ja a ga kan musulmi yaro karka yi haka saboda za a yi wa addini mummunan illa sakamakon haka ɗin wanda duke gefe yake neman damar cutar da ku ya ga ba hanya saboda kanku na haɗi yana ga kore da ya samu dama ma kun gane ku shi sa ka ga ai laraba suke cewa farrik ta su a tura abinda suke wa kasashen musulmi kenan ƙara rarraba musulmi don su ci gaba da samun dama na danna musulmi kuma duk wannan rikici da za ka yi ana yi tsakanin musulmi da musulmi a duniya duk fasu suke haɗawa don su samu dama na ci gaba da danna musulmi jama'a kun gane ku to kaga na watan abubakar an je jihadi wani kashiri yana ta tsaron mutane ikon allah sai abubakar ya tunkari suka yi gaba da gaba haɗa takobi da za ta kafirin nan sai ta faɗi da ya sa ƙafa sai kwashe kafirin nan ya ɗaga takobi zai fille mai kai sai ya kakaro majina sai tofa masa sai kawai abubakar ya tsaya ya kalli kafirin nan kafirin nan ya kalle shi ya ce ya ka tsaya ya ce eh da zan kashe ka saboda Allah ne saboda Allah da ne kurin kashe amma tofa min majina da kai sai rena ya ɓaci sai na yunkurin mummunan kisa sai na tuna in na kashe ka ba don Allah ba don raina ya ɓaci to da lada ni ina so ne in kashe ka kawai saboda Allah ba don tofa mun majina da kai raina ya ɓaci ba to mu yanzu ko ba wanda in an keta alfarma addinin Allah jama'ar musulmi zai je waye cewa waye wani abu amma ana ma to ba za ka yadda ba to kaga ina muke da koyi da manzan Allah a akan irin waɗannan kyawawan ɗabi'u na annabi da halaye irin nasa Allah kai mana ado da su mala ya ce manzan Allah baya fushi in an cutar da shi sai dai yana yin fushi ne yana nuna ɓacin ransa ne idan an keta alfarmar dokoki na Allah mai girma da buwaya mala ya ce laƙar kanar kuffaru ya ƙuzunan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kafirai a zamanin annabi sai rika aiki tukur suna cutar da annabi wa ma zalik tare da cutar da manzan Allah da suka rika yi kana ya ƙolo kullum Addu'a shi ku ji abin da yake cewa Allahumma ga liƙaun Allah ka gafarta mu waɗannan al'ummatawa fa'in na la ya'lamun alherin da na zo musu da shi ne ba su sani ba ba su fahimci alheri na zo musu da shi ba da ma kun gane don zatin Allah ku ji maganan nan duk wani abu ba musulmi ba fa kafirai na zamanin annabi duk abin da za su yi wa manzan Allah na cutarwa annabi ko bakan magana da yi musu Da ma kun gane magana bakar magana annabi baya musu sai dai ya buɗe baki ya ce allahumma ga sirlikau waɗannan mutanen na allah ka yafe musu abin da suka yi fa'innahum la ya'lamun alherin da na zo musu da shi allah ba su gane kan shi ba ne ba su fahimce shi ba ba su san alheri na zo musu da shi ba shi sa suke cutar da ni ya ka taɓa ganin wani irin annabi muhammadu to waye shi in dai game da haƙuri ne da yafiya da kau da kai waye ya ka karanta littafin ashifa bi tarihi kokil mustafa ka gane waye manzon Allah a haƙiƙa kai ka san Allah bai taɓa halitta wata halitta ba wallahi irin annabi Muhammad jama'a kun gane Allah ka shirya da mu mala yace bal kai ba ma watan haka ba laqad a ashabahu sai rinka kashe sahabban annabi su kafiran zamanin annabi wa zo amwalahu kuma sai rinka kwashe dukiyar sahabban annabi ya rahu, sai rinka riƙe gidajen sahabban annabi ba da hijira bayan sun ban maka sun koma madina jama'a kun san yadda suka rika yi da Allah ya ba da umarni annabi ya ce ma musulmi sahabbansa allah ya ce karkata kaɗinsu su bar makka su koma madina cutarwar ta isa su baggarin makka su koma madina kun sa wani abu rana guda gari na wayewa kawai a gadi sun fice kowa sai fita yake da kafiran makka suka ga sahabban annabi na ta barin gari jama'a sai wannan ya ruga a guje sai ya je ya tsaya kana gama fita da iyalinka da yaranka kawai sai ya ce wannan na kama gidan nan na wani wani sai ruga a guje ya tsaya kuna gama fita sai ya ce wannan gidan na wani shagonka na kasuwa ba abin da suka ɗauka kawai sai wani kana fitar yana jin ka fita sai ya zo ya kama shagon ya ce da shagon da kayan shagon na wani wani ya zuba a guje ya je kama gonarka sai ya ce wannan gonar ta zama tawa shi ne malam kaji yana cewa wa aka zo ko laƙad ƙatalo ashabahu jama'a sun rinka kashe sahabban annabi a makka wa aka zo amwalahu ba mun karanta kun ji ba ummu a wannan menene wannan ummu ammar ammar dan yasir ammar bin yasirin ai mun karanta kun ji yanda suka kama uban shi kai shi kanshi ammaru fa sun mai azabar da wallahi sai da ya rika faɗin kalmomi na rida da bala'i ya bala'i masifa te masifa azaba te azaba sai aka jiyo amma ruɗan ya tsere na ya hubal hubal ka kawo min agaji gwanki ya kawo mai agaji jama'a sai suka saɗaɗa a guje aka je ana cewa ya rasu ai amma ya rida ya zama kafi da ya can yana neman agajin hubal annabi yana zaune sai miƙe ya ce amma rudin suka ce ya ce wallah ba zai taɓa yiwa ba ba zai yi ba sai kawai aka ga manzan Allah ya shuru ashe wahayi ake masa Allah sai ya saukar da illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman aya na sauka annabi ya ce sam da ya ridda ba ya aka yace azaba ce bala'i ne masifa ce ta masifa har ya rika faɗin hubal bai san yana faɗi ba sai Allah ya saukar da duk wanda man kafara billahi ba da imani sai ya ce illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda bala'i ne bala'i masifa te masifa ta sayi ridda amma zuciyar shi na makare da imani wannan ba wani matsala a wurin ubangiji jama'a kun gane ku to haka fi suke ma'ammaru azaba har yi kalmomin ridda jama'a yana kallo fa suka ɗaura uban shi a jikin ice haka ga kan shi katam suka sa igiya suka shaɗare shi tun yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah la illallah muhammadu sai suka shakari ya dinga wutsulutsul ga ya tsauri a haka ya mutu ɗan shi na kallo sun kafa ice ɗaya nan ɗaya nan guda hudu suka zo suka kwantar da uwashi rigingine gashi tana kallon sama suka yaga rigarta suka yi mata zindir gashi yana kallo tsirara an kama kafarta an ji an ɗaure a wancan icen ɗayar an buɗa an ji an ɗaura a wancan icen hannunta an ɗaure a can hannunta ɗayan an ɗaure a haka ga ta zindirga al'aurarta a fili amma runa kallo aka yi uwarsa haka suka zo da gunki sai ta ce hubal ta ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu annahu sai suka ƙi bari sai danna bakin da ta kawo da kai ta kakaro majina sai ta tofa mai gaje ya kalli fim ɗin koda da message ai za ka ga wannan tana tofa mai da ya karɓi mashi mashi ne wanda ya fi tsawon shi da ya kalli tsakiyar al'aurarta da ya ɗaga ya yi saitin tsakiyar al'aurarta sai ya nutsa mata ya dinga mutsitsikawa tun tana wutsulutsun sai da ta daina motsi ta gama mutuwa laƙaɗe ƙatalo ashabahu bal laƙaɗe ƙatalo ashabahu jama'a sun rinka kashe sahabban annabi man karanta da ku a riyadu salihin hadisin khabbabu dan arak da bala'i da masifa te masifa bala'i ye bala'i su khabbabu dan arak cewa suka yi a guje suka gudogon annabi ya rasulallah alata da ullah halana manzo Allah ba za ka roƙa mana Allah ba wannan bala'i da masifa ta yawa wannan irin cutarwa manzan Allah ka roƙa mana Allah ya kawo agaji annabi da ya tashi ya gyara zama da ya kalli amma kabbar sai ya ce kun gaggawa ne waɗanda suka fara yi Allah addini a can zamanin da kafin ku an musu azaba kan addinin fiye da yadda ake mu annabi ya ce akan kamo ɗaya da ƙarfi a ɗaure shi a rirriƙe a sa zarto a tsakiyar kan shi a rika yankawa sai an raba shi biyu haka fa za a tsago kan shi hanci ta tsakiyar hanci za a yanka tun daga tsaya yadda ka san ana yanka katako kwaya ido ɗaya na nan ido ɗaya na nan haka ƙirji za a raba jama'a in mace ce ta tsakiyar al'aurata za su yanka nan ya faɗi gefe guda nan ya faɗi gefe guda idan namiji ne ta tsakiyar mare nan shi za su yanka nan ya faɗi da ƙwallo guda ɗaya na marina nan ya faɗi da ƙwallo guda ɗaya na marina ga kuma wani na tsaye a baya yana jira a gama yi wa wannan ya shigo shi ma a mai tunda a cikin yi musu haka zai sa su sami yardar Allah su sami aljanna annabi ya ce wani ko in an riko shi ana riƙe shi da ƙarfin tsiya ne a sa reza ko 'yar aska a rikare ƙasa a rikare ɗan namansa sai sun mai da shi kashi duk sai an cire komai na tsoka da jijiya da duk wani abu a jikinsa sai ya koma kashi ga wani musulmi na tsaye na jira a gama yi masa shi ma ya shigo a mai tun da su sun fahimci haka da ake musu zai ja su sami yardar Allah zai sa su sami aljanna annabi ya ce wallahi in kun yi haƙuri addinin nan sai ya kai ko'ina jama'a kun gane ku sai ya kai ko'ina ɗayanku zai tashi tun daga san'a har zuwa hadramaut ya kama hanya shi kadai a daji ya tafi baya tsoron kowa ko komai sai Allah ba wanda ya isa ya taba shi inda musulmi ne sai dai ya ɗan ji tsoron kyarkece kai ya mamaye shi ya sure mai yar akuya da yake tafiya da su ya gudu da ita amma dai ka ji tsoron wani za a kai lokacin da musulmi ba wanda zai ji tsoro sai dai Allah jama'a kun gane ku so don haka malam ya ce ko yake cewa bal ba ma haƙuri da kau da kai da annabi ke yi ba yana ma yin addu'a na kada Allah ya halaka mai cutar da shi kafiri saboda bai fahimci alherin da shi annabin ya zo ma duniya da shi bane sai mala yace banda ma wannan laqad qatalu ashabahu kahurai sun rinka kashe sabon annabi wa akhadhu amwalahu kuma sun rinka kwashe dukiyar sahabban annabi kaji yanda suka rika yi a maka ko ya rahu. kana barin gari sai wani ya ce kawai gidanka ya zama nashi bal a badal hijira bayan sun ban makka sun koma madina wa nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fita min makka ta ya garin makka li yaghrisa budrata tauhid fil madina dan ya je ya dafa an gane ku dan ya dafa iri na kadai ta Allah da, irin zai tashi zuwa ko ina a duniya ya dasa shi a nan cikin garin madina wa inda ma kharaja min makka jama'a ranar da annabi zai baggarin makka nazara ilaiha allahu akbar nazara ilaiha ran da annabi kun san da allah ya ba annabi umarni cewa ya gaya wa musulmi gaba ɗaya su daɗe su garin makka duka musulmi su koma madina annabi yana faɗi ya shiga gida sai mala'ika ya zo ce ya aka yi sai ya ce Allah ya ba da umar sai ya ce ya ce a ce ma kai ban da kai kai ka tsaya jama'a kun gani kai ka tsaya kowa ya ban garin amma kai kadai ka tsaya fa inna hasbaka Allah an gane ku inna kafaina kal mutazi'in kai ba matsala kai kadai ka tsaya ba sai ka fita ba kai magaya za yi da kai ana cewa annabi shi kai ya ban garin sai ya fita da sauri ya je gaya ma sayyidina Abubakar allah ya ce ni banda ni yana zuwa ya ga abubakar ya fara shiri ya ce kai abubakar yaya ya ce manzan allah ina shiri na fita sai ce ai allah ya ce banda ni to kai ma ku banda kai ka tsaya tseren da za fita ma fita tare kai ran da aka yi min izini tare za mu tafi jama'a kun gane ku? shi ne Allah ke cewa idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana qur'ani ne ya nuna Allah yana tare da Abubakar da Annabi inna laha? ma'ana iyan da zaka gyara gyaran ba zai yi ba annabi Muhammadu da Abubakar Allah ya ce annabi ya ce inna laha? ma'ana Allah ya ce yana tare da mu ni manzon Allah da kai Abubakar Allah ya ce yana tare da mu to ga mun wani dan wuta dan shi'a da bai tare da Abubakar to sai mai ga Qur'ani da kanshi Allah a Qur'ani ya ce yana tare da Abubakar da Annabi kai dan wuta to ya za a yi da kai kai da baka tare da shi duk wanda bai tare da Abubakar bai tare da manzon Allah duk wanda bai tare da manzon Allah da Abubakar bai tare da Allah jama'ar musulmi kun gane ku to ku ji ranar da annabi ya fita zai bar makka nazara ilaiha da ma annabi na fita bayan garin makka sai ya waigo sai ya kalli garin kamar ka ce kana zuwa da kaci sai ka waigo ka kalli nan garin zaria an gane ku, annabi ya waigo sai ya kalli garin makka wa dumu'uhu ala wajnati ga hawaye na fulfula a kuncin ba annabi na ta kuka yana ta kuka kun ga maganar warakatu ɗan naufal ko da annabi ya ce yanzu korana za su yi su sa in baggari ya ce ai wani bai taɓa zuwa wa mutane da abin da ka zo da shi ba ai sai ya baggarin dole ai sai sun kore shi to ga hawaye na tulfulfula yana zuba a watan kuncin annabi ya ƙula annabi a lokacin yana kallon maka yana kuka yana cewa wallahi Allahu akbar da ma ku ji fa manzon Allah ke rantsuwa yace wallahi na rantse miki da Allah ke garin Makka innaki la ahabbu biladillahi ila Allah a duk garuruwan da ke duniya babu garin da ya fi soyuwa a wurin Allah kamar ke garin nan na Makka idan an tambaye ka duk a garuruwan duniya wani gari Allah ya fi so da harshen annabi Allah ya fi son garin Makka wallahi innaki la ahabbu biladillahi ilallahi na rantsi da Allah lalle ke dinnan wallahi tallahi ke ce garin da ta fi soyuwa a cikin garuruwa a wurin Allah wa innaki kuma lalle ke dinnan la habbu biladillahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi a garuruwan duniya kaf babu garin da ya fi soyuwa a wurin manzan Allah irin amma yau gashi za a raba ni da ki garin da Allah ya fi so za a raba manzan Allah da garin garin da manzan Allah ya fi so a duniya yau ga wasu mutanen banza sun matsa sai sai raba shi da garin sai annabi ya kalli maka ga ta yana kallo yana kuka yana cewa walaula anna qaumi akhrajuni minki ba don mutanen garinmu sun matsa sun kore ni sun raba ni da ke garin makka ba makarar ba ɗauki ba daɗin da za a yi da za ta sa ba garin nan saboda na fi son garin makka fiye da ko a duniya jama'a kun gane ko wannan hadisin sahihi ne al'imamu abu al'imamu talmizi ya ruwaito sa da imamu ahmad a musnadinsa albani ma ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'in sagir lamba hadisi na 5536 jama'ar musulmi an gane ko to gashi kuma ana cikin karatu lokaci yayi wadda wannan gaba ta gaba na da alaka da ta baya waya ta wajahun annabi sallallahu alaihi wasallam ila madina waya yadhillu biha fatratan min zamani hatta a buzrat at-tauhid wa qama lil-islam dawlatan shamikha shamikhatul bunyan وإذا به يرجو إلى مكة فاتحا منتصرا فنظر أهل مكة إلى فنظر أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم ينتظرون أن أن يقتله جميعا بسبب ما فعلوا جماعة النبي الله يا سايا كارفي أمدينة يا داو garin Makka da Izza da ƙarfin shi da sojoji haɗaɗɗu ga mutanen makka da suka kore shi an shigo garin an kewaye gaba ɗaya sun yi zuru-zuru suna jira su game za annabi zai yi da su irin yanda irin kisan da zai musu sakamakon abin da suka yi mai shi da sabansa a baya to goban allah so za mu jiya aka ƙari annabi ya rama tun daga dama ya sama kaga tun yanzu ma kamun a zo karatun ko cikin ku wanda zai tunanin annabi zai rama ah, amma da kai ne fa don kaga ai kai ba annabi ba ne don ka rama sai dama ba annabi ba ne to amma kai mai koyi da annabi ne ko to ka kiyaye karkarama duk wanda ya maka karkarama ka ya ku an gane ku shi asabaru mislusmi marrun mudaqatu lakin awaqibahu ahla min al-asal da ma duk wanda zai haƙuri sakamakon haƙurin sai Allah ya ɗaukaka shi yana mai cewa fasubhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum na wa alaikum